Wata mata aka samo wa Goggo Fatu. Ya Musbahu na biyan ta duk wata tana kula da ita tunda ni gani nayi nauyi ciki na yayi girma sosai. Su abba su ma ba a bar su a baya ba duk inda suka ji wani taimako za su nemo su kawo. A jarraba babu wanda bai zo duba Goggo Fatu ba sai momi da zubaida wanda ni kaina sai da na yi mamakin su. Ganin irin halin da Goggo take ciki ta daina magana Mama ta gane wanda ke kanta amma momi ba ta leko ba duk da an ce ita kadai ta dawo. Ta bar Zubaida a can Adamawa wai saboda ta samu kwanciyar hankali na kwana biyu shi kuma babba Haruna daman bai da ta cewa. Wata rana ranar da bazan taɓa mantawa da ita ba cikina ya shiga wata na tara har lokacin Zara na tare da ni. a lokacin gwaggo fatu tana watanta na hudu da rashin lafiya kenan ranar wata juma'a da misalin karfe 11 na safe na baro sashin gwaggo kenan na zo na yi wanka sai ga zara ta zo da gudu tana kuka ta kira ni cikin rudewa na bi bayanta ina zuwa na iske matar da ke zama da gwaggo ta saka hannu ta rufe mata ido tana jan mayafi tana rufe mata fuska da shi ganin haka yasa na fahimci gwaggo ta tafi sai na ji na kasa tsayuwa da kafafuna ban san wani lokaci na ji ni sanda na kai ƙasa ba saboda jin marata ta murɗa ina kuka ina salati raɗaɗin mutuwar Goggo fatu ya sa naƙuda ta tashi gadan-gadan zara ita ta kira ya musu bahu da Abba ta gaya musu kafin ka ce kwabo sai gashi ganin halin da nake ciki ya sa ya kwashe mu zuwa asibiti ga mutuwar Goggo fatu ga halin da nake ciki muna asibitin ya kira babba haruna ya gaya musu rasuwar Goggo fatu Allah sarki rayuwa ban iya haihuwa da kaina ba sai da aka yi min CS aka ciro min 'ya'ya guda biyu duka mata ina kwance gadon asibiti aka sallaci Fatu. aka kai ta makwancinta Na yi kuka kamar idanuwa na za su makance, na yi kukan rashin uwa domin na tabbata da tana raye. Da yau ban tsinci kaina cikin wannan rayuwar ba, rasuwar gwaggwafa ne yasa na fahimci ita ce gata na, kuma ita ce garkuwa gare ni. Ba a sallame ni daga asibiti ba sai ranar addu'ar bakwai na je na iske gidan cike da 'yan uwa sai kukan mutuwa ta dawo sabuwa ɗakin gogo fatu ha ta wuce da ni. Na yi ta kuka ni da ya musu bahu domin mun tabbata mun yi maraici. saboda rasuwar fatu ya sa ba mu yi wani suna ba ya musu bahu ya yi ma yaran hudu ba da sunan fatu da kuma goggo zaliha amma za mu rika kiransu da hasana da usaina saboda halin damuwar da muke ciki yasa gidan ba su watse ba sai da aka yi sati biyu kana su mami suka koma gida abin mamaki momi ta zo gaisuwa amma fuskar ta ba alamun jimamin mutuwar na fatu. sai ma wani murna da take yi babu wanda dai ya bi ta kanta anti yaha aka bar min tana kula da ni duk da zara na tare da ni bata tafi ba sai da muka yi arba'in ni da su hasana muka mai da jikinmu kana ta koma gida ta bar mu muna ci gaba da kula da kanmu ni da ya musbahu sai muka koma muka rungumi junanmu tun da mun rasa gwaggwafatu uwa gare mu bayan rasuwar gwaggwafatu ya shawarci su abba suka ba shi shawarar ya fara sana'ar motoci ya dinka shigowa da su da wannan shawarar ya yi amfani ya fara sana'ar shigowa da motoci daga kwatano yana kawo su nan yana saidawa cikin shekara ɗaya sai ga ya musu bawu ya yi kuɗi na shahara har ya buɗe kamfanin shi na kanshi lokacin sa Hassana sun fara tafiya daga ni har shi ɗin mun sauya rayuwar mu ta sauya mun bar gidan nan ya Musbahu ya gina mana wani katon gida mun koma nan kuma sai ya saka yan haya kada a bar gidan ba kowa ya Musbahu ya bani wani jin daɗin rayuwa ya siya mun motoci ya buɗe mun account a baki duk wata yana saka mun kuɗi ya mai da ni yar gata ni da iyayena Zara tana waje na ya saka ta jami'a ita kuma ya siya mata mota ci gaban rayuwa dai alhamdulillah ana cikin wannan halin na fara laulayin ciki kuma a lokacin ne ya musbahu ya zo min da maganar zai aure kuma ba kowa zai aura ba sai Zubaida maganar ta da ke ni kuma na ji zuciyata ta tsinke Zubaidan na daɗe ban ji labarin ta ba ita ce ya Misbahu zai aura da farko nayi yi boran ban yarda ba amma sai ya Misbahu ya nuna ko na yarda ko ma ban yarda ba sai an yi auren abin ya bani tsoro ganin baya ji baya gani ya siya mata mota ita da uwarta sai barin kuɗi yake musu farko da gwagwazali ta ji ta ce ba zai yiwu ba magana na kaiwa kunnen abba shi kuma ya ce sai an yi tunda ba haramun ba ne shi kanshi babba umaru bai so ba a bakin saratu nake jin cewa baban za suka bar yamus bahu ba yadda aka ciyo kan babba haruna shi ma haka aka ciyo nashi baya ji baya gani shi ne dai sai ya aure ta na shiga tashin hankali ga ciki har sai da na kusa barinsa amma sai mami da abba suka zo suna ta bani baki da nasiha har na dangana na bar ma Allah komai amma kowa sai ya ce na dage da addu'a tun fara maganar auren ya misbahu ya daina kula da ni ballantana wani soyayya da tattalin juna sai ya maida gaba ɗaya hankalinsa kan zubaida tun kafin ta shigo nake fuskantar canje-canje daga wajen ya misbahu amma duk na danne tunda in na mai magana sai ya ce wai na saka ma kaina kishi ne kawai shi bai sauya mun ba dole na koma gefe na zama yar kallo duka duka bikin wata biyar aka saka an yi ciki na na da wata takwas ya riga ya tsufa Sadiya ba zan iya baki labarin irin yadda rayuwa ta koma da ni bayan shigowar Zubaida rayuwar mu ba tunda ta auriya Musbahu ta mai da shi wani raƙumi da aka ala dama ba fat ɗinmu ɗaya da ita ba wallahi tallahi da ni da 'ya'yana sai mu sati ba mu saka shi a ida ba da farko yakan ɗan shigo ya duba mu daga baya kuma ganin sa ya koma sai dai in na fito harabar gida na jira shi in gimbiyar ta rako shi shi ma in na mai magana sai ya ɓata rai ya ce sauri yake ya shige mota ya bar ni nan tsaye tun ina haƙuri ina haɗiyar baƙin ciki har na gaza tun ina ɓoye mazara har ta fahimta domin ya musu bahu sai abincinmu ya ƙare ba komai a sito ballantana a cikin firis sai mu kwana ba mu ci ba Gasa Hassana sun fara tambayar dadin su sun daina ganin shi ban tsorata da wannan al'amarin ba sai da na taba zuwa sashen Zubaida wajen ya bahu ina gaya mai ba mu da kayan abinci komai ya kare a gaban matarsa ya yi min kaca-kaca ce ba zai siya ba tunda in ya siya ina kwashewa ina saidawa wannan bakin cikin yasa na koma bangare na da kuka ganin haka yasa zara ta kira goggo zaliha ta gaya mata washe gari sai ga ta zo gidan ta yi mazubai da kaca kaca har ta mare ta ta kuma ce in ya bawu ya dawo ya zo tana neman sa Tafiyar ta ba daɗewa, Zubaida ta kira Misbahu tana kuka ta gaya mai karya da gaskiya wai cewa gugu Zaliha ta zo mun taru mun mata duka. Ita ba za ta iya ba, tafiya gidansu za ta yi. Kafin ya dawo gidan, ta tafi gidansu. Ko da ya je can gidan su Momi ta ce ba za ta lamunci ana dukan mata ya ba. Ya ɗau mataki, haka ya ɗauki Zubaida suka zo sashen mu. Ya yi min cin mutunci har yana zagin iyayena da na yi magana ya ɗaga hannu ya mare ni har sau biyu su Hassana na kuka suka tafi gare shi ya musu tsawa ya saka hannu ya ture su suka koma jikin zara suka lafe suna kuka a ranar nayi naƙuda cikin al'amin na haife shi cikin halin azaba da raɗaɗi ina haihuwa zara ta ɗaga waya ta kira mami ina kuka ta faɗa mata komai ita kuma sai ta kira gwaggwa zaliha ta gaya mata ita ta zo ta ga halin da nake ciki tana kuka tana komai ta kwashe mu zuwa asibiti aka duba ni da ni da abin da na haifa daga nan kuma kai tsaye gidanta ta wuce da ni tace sai ta koya ma Yamus bawa hankali ita ta kira shi da kanta ta gaya mai na haihu kuma ina gidanta amma wallahi har kwana biyu da haihuwa bai leko ba sai da baffa Umaru ya kira shi ya mai fada kana suka zo tare da Zubaida a tsaye ya dauki yaron ya mai hudu ba da al'amin ya ajiye shi ko kyakkyawan kallo ban samu ba ya wurga min dubu ɗari ya fice gwaggwan Saliha sai ta kasa magana saboda mamaki da tausayi na ko ragon da aka yanka na sunan al'amin abba na ya siya bayan ya ji komai ya dinka bani haƙuri goggo zaliha ta so ta riƙe ni sai ya musbawu ya yi hankali amma abba ya hana dole bayan na yi arba'in ta maida ni gidansa bayan babba umaru ya kira shi ya ƙara mai nasiha sai ya nuna kamar ya ji babba haruna ba ma a maganarsa tunda shi ma sai a hankali dawowa ta gidan ya musbahu sai da na yi nadama domin sai da na gwammace da ma raba auren aka yi zara daman bata dawo ba Gidan gwaggwa zaliha ta ce za ta zauna wata mai aiki mami ta samo min take taimaka min in kin ga rayuwar da nake yi sai kin tausaya min kamar dukiyar ya musbahu wata rana da yunwa nake kwana ni da ƴaƴana wata rana kuma gari muke sha sai na fi wata ban gan shi ba sai dai tashin motarsa haka nan nake zaune ina addu'a da bautar aure da kuma zaman ƴaƴana ba na iya gaya ma kowa matsalata ko na faɗa ba mai min maganin abin sai ma abin ya ƙara kwaɗewa. Addu'a ba ta faduwa ƙasa banza, al'amin na da wata tara, ya musu babu ya fara dawowa hankalinsa ranar da ya shigo sashi na kamar ya yi kuka, yadda ya gana koma ni da Husaina. Muna shan garin rogo, ya yi ta kuka yana faɗin me yasa ban gaya mai ba, ranar ya cika mana stot da kayan abinci, ya kuma ɗauki su Hassana ya kai su shopping ya siya musu kayan wasa kala-kala da kayan ciye-ciye al'amin kuwa da muke kira Arif sai ranar ya taɓa ɗaukarsa. Tun ranar da ya mai huɗu ba, ganin wannan abin ya sa hankalin Zubaida ya tashi ta kira momi ta gaya mata komai suka sake sabon shiri ganewa da na addu'a ta ce Allah ya karba sai na dage bana zama sadaka ne duka ina kokarin yi cikin wata ɗaya na fara dawowa daidai rayuwar mu ta dawo cikin sukuni wata uku muna cikin farin ciki duk da ba wai zubaidan ta kyale mu bane ganin suna ta asirin baya tasiri da ya kama shi lokaci kaɗan zai sake shi sai suka sauya taku suka koma makirci tun ana tura ya musbahu hoto na da ni da wani gaye wanda ban taɓa gani ba cikin mummunar kama baya bi ta kai har ya so har ofis ɗinsa ake kawo mai hotuna na ni da gayan a hotel muna sheke ayarmu duk wannan abun ban taɓa sani ba na sha dai ganin ya bahu ya zo yana tambaya na ina na je na ce mai ba inda na je duk ban san makecin da zubai da ke ƙulla min ba sai da wata rana na tashi ban da lafiya ya bahu ya kai na asibiti aka ce ina da ciki naga kamar ya shiga ruɗu, har yana tambaya na daman ya kusance ni nan kusa ne ni kuma na gaya mai rabona da shi tun wata uku da suka wuce Ila lokacin ne rabo ya shiga amma sai na ga kamar bai yarda ba ganin bai min magana ba sai ban kawo komai ba ban yaye arif ba sai da na bari ya shekara da wata biyu Rana ta biyu da bazan taɓa mantawa da ita ba ita ce wata ranar Monday ni kaɗai ce a sashe na. Su sai na basu nan suna gida wajen mami Zara ta zo ta tafi da su. Daga ni sai Arif kuma ranar ɗaki na ya Musbahu ya kwana da safe mun rabu lafiya ya tafi aiki na yi wanka na fita falo na buɗe firij na ɗauko lemo na sha ashe ban sani ba Zubaida ta saka min maganin bacci. Daga nan ban san inda nake ba sai can wajen kimanin awa biyar na fara jin duka ko ta ina a kaina ana kuka ana duka na kaina ya min nauyi na buɗe ido na ina ganin dishi dishi cikin haka ne ido na ya washe abin da na gani ne ya bani mamaki ina cikin bedroom ɗina kuma a kan gadona gefe na kuma su ne da mami da antiya hasa sai babba haruna da momi da sauran matansa sai zubaida saratu da zara sai su hassana da usaina arif na hannun zara sai kuka yake haka ma abba da mami ya musbahu ma kukan yake yana bi na da wani kallon tsana cikin mamaki na yunkura na tashi sai na kasa jin kamar wani hannu ya rike ni ina duba gefe na naga wani namiji kwance kusa da ni tsirara haihuwar uwarsa yana bacci na firgice zan matsa baya sai lokacin nima na fahimci tsirara nake na jabar da na shi a jikina ina kwala ƙara wanda ya yi sanadiyar tashin saurayin yana wani ƙoƙarin kamo ni ganin ina matsawa ne ina kuka yasa ya fara magana yana faɗin me yasa nake kuka kullum fa man yana zuwa da zarar mijina ya fita kuma ba hotel ɗin da ba ma zuwa sharri dai kala kala wanda saboda mamaki sai da na ji kaina ya buga na ɗauki wani lokaci ban dawo hayyaci na ba na ji saukar duka ko ta ina abba na ne ya rufe ni da duka yana ta la'anta ta har ya saka kayansa ya fice ba wanda ya mai magana momi sai tafa hannuwa take gwaggwazali ha da yaha, sai kuka suke da su zara hasana da usaina suna kuka ganin abba na duka na sai da babba haruna ya rike shi ina kuka ina kokarin magana na kasa amma ina girgiza musu kai ya musu bahu ya fita yana kuka sai gashi ya daho da hotuna ya watsa min a jikina waɗanda ganin su yasa na ƙara zama kamar zuciya ta zama dutse domin abin ya wuce tunanina a gaban ido na mami ta kalle ni ta ce na cuci cuce su na kuma ci amanar haihuwata da suka yi tunda ina zina da aure na a gaban ido na abba ya la'ance ni kuma ya kira ni da karuwa kan laifin da ban aikata ba a gaban ido na ya misbahu ya kalle ni ya ce ba zai iya zama da karuwa ba ya sake ni saki biyu ya kuma janye su usaina daga jikina suna kuka ya kalle su ya ce ni ban cancanci zama uwa gare su ba ni karuwa ce sadiya mami ta ce ni karuwa ce ina karuwanci da aure na haka abba na ba su yarda da ni ba ba su tuna su suka haife ni ba haka ya musbahu ya aibata ni kuma a gaban kowa da kowa ya ce cikin jikina ba nashi ba ne ya min Allah ya isa ya fice yana kuka tare da su usaina da ke kallo na suna kuka suna kiran umma haka ma mami ta fita tana kuka tana faɗin na cuce su abba na kuwa kallo na ya ce tur da ke aisha farida tunda kika zama karuwa kina karuwanci da aurenki Goggo zaliha ne kaɗai da antiyaha suka karyata wannan maganar da ƙanwata Zara daga lokacin kuka na ya kafe kawai sai dai na zuci su suka taimaka min na saka kayana suka ɗauke ni domin abba ya ce har abada ba shi ba ni a gidan gwaggwazali hama bai bar ni ba har gidan ya zo ya kore ni daga ni sai kayan jikina koma ya fi ban da shi gwaggwazali ha ita ta bani dubu biyar kan na je kaduna gidan wata ƙawarta kafin komai ya lafa a lokacin zuciyata ta rake na ji ai bani da wani sauran kima da daraja a wannan duniya shi yasa na kama hanyar na bar garinmu da duka ahalina na bar 'ya'yana da kowa nawa tun da na zama abin tur a wajensu direban da ya taimaka min ya kawo ni Zariya a dubu biyar ko da na sauka na ga labaita, ga ciki ga tashin hankali ga yunwa kwana na ina gararan ba a tasha kafin gari ya waye na jiggata ga jiri ga wani tari da ke damuna da na yi sai aman jini cikin haka ne na tsinci kaina a sabon gari cikin kuma wannan halin ne uwar mata ta bige ni da mota ita da kawarta hajiya zabba'u uwar mata ita ta ɗauke ni ta kai ni asibitin abu cika cikin wannan halin sakamakon baƙin ciki da wahalar da na sha yasa cikin jikina ya zube wanda daman ko bai fita ba ina da yakinin sai na cire shi saboda wanda ya ɗiga shi ma ya sheganta shi ya ce ba na shi bane ban ga amfaninsa ba shi yasa ko da na farfado na samu labarin fitar sa, hakan ya min daɗi a lokacin ne aka sanar da ni ina da ciwon zuciya da hawan jini lokaci ɗaya sakamakon baƙin ciki da damuwa da suka min yawa sai da na yi wajen wata ɗaya a asibiti ina jinyar zuciyata da ƙatar raunin da ke jikina uwar mata ita ta yi ta ɗawainiya da ni domin ranar da na dawo hayyacina ina kuka bayan likita ya nuna min uwar mata da hajiya zabba'u a matsayin waɗanda suka kawo wani asibiti na riƙe hannuna ina roƙonta ta min hanyar na zama karuwa mai lasisi wacce za ta ba da jikinta ga maza su yi yadda suka so suka ga dama da ita jin wannan burin nawa ya sa uwar mata ta ji daɗi kwarai ta kuma saki bakin aljihu ta yi dukkan wani ɗawainiya har na warke aka sallame ni Darat kuma nan gidan ta zo da ni a cikin wannan ɗakin domin da farko kafin uwar mata ta koma Kaduna wannan ɗakin shine mallakinta a baya. Zaina da ke matsanancin kuka tausayin labarin Aisha Farida ta ɗago da jajayen idanuwanta tana faɗin nan kuma daman ta zauna a nan gidan ne. Farida ta gyaɗa kai tana ƙoƙarin sharɓa hawayen da suke kwaranyo mata ta ci gaba da faɗin asalin sunan uwar mata Hajiya Hawwa'u kuma asalinta bata kafiya ce da ke kudancin Kaduna. Uwar mata ta kasance duka dangin mamarta ba musulmai bane babanta amma ya musulunta daga baya duk da wasu danginsa basu musulunta ba. to ta tashi cikin wata rayuwa ne sai a hankali barowarta da gida tun tana da ƙuruciyarta ne lokacin da faɗan ƙabilanci ya tashi a zangon kataf ta rasa duka iyayenta da 'yan uwanta dalilin da yasa ta zama 'yar duniya kenan Uwar mata ta yi yawace yawace har a Legas ta zauna kafin ta dawo marabar Jos ta fi shekara talatin tana harkar bariki. Bariki ta santa ita ma kuma ta san harkar bariki sosai. Hajiya Zabba'u ƙawarta ce a tafa suka haɗu. kuma tare suka dawo marabar suka yi zaman daduransu kafin uwar mata ta kafu ta yi tunanin ya kamata ta fara kafa kanta ta hanyar zama magajiyar karuwai mai zaman kanta tunda a lokacin ta yi harka da 'yan siyasa da kuma masu faɗa a gwamnati farkon dawowar ta Zaria gidan abincin da kika gani ta fara budewa saboda baddakama in ta ce za ta bude gidan karuwai kai tsaye za a iya samun barazana sai ta fara da gidan abinci inda ta zuba ma'aikata mata su ma din duka yan harka ne da farko yan anguwar ba su farga ba sai daga baya suka fahimci wannan gidan abincin kura ne kawai da fatar akuya sai suka fara bora dattijan unguwa kan uwar mata za ta ɓata musu anguwa har suka saka matasan unguwa suka yi barna a gidan abincin uwar mata wanda ya sa ranta ya ɓaci ta kai maganar sama tun lokacin tana tare da ciyaman na lokal gamma a lokacin domin har maganar ta kai ma hukuma sai dai kuma cikin kwana biyu hukuma ta ba ma uwar mata lasisin zama a unguwar gwado kuma ba wanda ya isa ya hana ta tunda tana da yanci ganin ta samu wannan damar ko shekara bata yi ba ta siyi filin da ke kusa da gidan abincin nata ta gina gida mai ɗakuna sha biyu kowane ɗaki ciki ɗaya ne sai wannan ɗakin aka yi mai girma da kuma toilet a ciki saboda za ta zauna a ciki na wani lokaci ko da na haɗu da uwar mata tana da karuwar da ke zama a ƙarƙashinta irin su subi da dizi da rufi da zizi duk nan na same su da su gazalatu da sharifa gazalatu ta rasu kashe ta aka yi sai dai aka tsinci gawarta ita kuma sharifa a ciki ta yi ta dawo da shi uwar mata ta kore ta daga gidanta domin bata yadda a ɗauko ciki ba ta yadda dai ta taimake ka ka samu kuɗi amma duk wata akwai harajin da zaka cire mata zaka yi ƙoƙarin ta haɗa ka da manya-manyan mutane amma kowane sabis kika yi da nata rabon a ciki domin haka tsarin ta yake cikin lokaci kuma ta yi suna ta tara abin duniya bayan zuwa na ne su zuli suka zo da su jiddo dizi da sara da suka caralle wanda ya kasance kawarcin mata yake ma alhazai da maza waɗanda suke biyansa, farkon zuwa na sun yi matukar mamakin ganin tashi ɗaya uwar mata ta sauke ni a ɗakinta ba su gama mamaki ba sai da suka ga ta yi min sha tara na arziki uwar mata ta kai ni shopping ta siya min duka kayan adon mata da kayan shafe-shafe kafin na cike wata ɗaya na kile kuma na gane harkar dama gashi ina da kyawuna na fulani cikin lokaci kaɗan uwar mata ta saka ni a hanya tashin farko da 'yan siyasa ta haɗa ni da su na dinka kawo mata kuɗi domin suna sakar min kuɗi a lokacin bana mata kuɗi zuciyata kawai ta kashe ina jin sautin sadda abba ya kira ni da karuwa shi yasa sai na ji ai ba kuma wani abin da ya rage wannan fatakar da nake da kuɗi kuma uwar mata duka nake juye mata kuɗin bana rage ko sisi sai ta bani duka amanarta ta kuma jana a jikinta na koma kamar 'yar gatanta har tana kira na shalelanta wannan dalilin yasa sauran 'yan gidan suka ɗora min karan tsana sai dai ni bana tanka su harkar gabana kawai nake kuma suna shakka ta domin bana ɗaukar raini kuma bana neman wajen su kuma sun san na fi su komai da suke takama da shi sadiya na bi maza ban san iyaka ba kuma duk inda na je so na ake kuma duk namijin da na yi tarayya da shi baya iya bari na na tara ma uwar mata kuɗi kuma ni ma na tara ma kaina ina cikin shekaru na biyar da barin gida da kuma shigowa wannan rayuwa ina da kuɗi ban san iyakarsu ba a cikin banki na na wannan harkar sadiya a kullum kwanan duniya ina nadamar rayuwar da na saka kaina amma da na tuna abin da ya faru da ni sai na ji zuciyata ta ƙara ƙeƙashewa ina shekara uku da haɗuwa da uwar mata ta koma kaduna da zama ta bar wannan ɗakin nake zaune a ciki bayan ta ƙera gidanta a can ta koma ita da ƙawarta hajiya zabba'u wacce suka tafi maka da umara tare ta kuma buɗe shagon sai da kaya da takalma ta kuma sauya motar hawa dalilin da ya sa uwar mata ta hana karɓar kowace baƙuwa ba tare da izininta ba saboda samira mai room 8 ta taɓa saukar wata baƙuwa ba tare da sanin uwar mata ba ashe ss ce akwai wani kes ya kai har kaduna state cid akan uwar mata na safaran mata tana saka su karuwanci hukuma ta kama ta sai da ni da hajiya zabba'u muka yi ta shige da fice da kuma sanayyar wasu manyan ƙasa yasa aka kashe maganar wannan shine ma ƙarin dalilin da yasa uwar mata ta bar garin Zaria sai dai ta zo lokaci bayan lokaci ta kuma kafa dokar kada a karɓi wata baƙuwa ba tare da izinin ta ba A ranar da kika ganni na je sabis ne ni da wani Alhaji Badamasi. Dan canji ne a Kano yake amma iyalansa na Abuja. Yana da tarin dukiya sosai kuma shi so yake ya aure ni. Yana so na bar wannan harkar ya aure ni ni kuma na naki. Yana kashe min kuɗi kuma yana kashe ma uwar mata wacce har kamun kafa yayi wajen ta ya aure ni ta ki bashi fuska saboda ba ta son na ya aure saboda tana samun dukiya daga waje na Mun je na raka shi wani taro sai kuma aka kira shi wata daga gida cikin iyalansa ba lafiya dole ya wuce abuja bayan ya bani kuɗaɗe kan na koma gida sai ya zo shine dalilin haɗuwar mu amma ba domin haka ba ba za mu taɓa haɗuwa ba Farida ta ƙara shafaɗa tana rintsa idanuwanta cikin kukan zuciya da na ruhi zaina da ke kallonta cikin tausayinta ta ɗago haɓarta lokaci ɗaya tana share mata hawaye ita ma Farida hannu ta saka tana share ma Zainar hawaye lokaci ɗaya tana faɗin ina alkawarin da kika min na ba za ki yi kuka ba Zainab ta ja majina tana faɗin ya zan yi anti Farida hakika ki ya cancanta a yi mai kuka sosai. Gaskiya kin haɗu da mummunar ƙaddara da kuma sharrin kishiya abin da ya bani mamaki ta yaya bayan kin sha lemo kika tsinci kanki cikin wannan halin kuma waye kira su abba da su baffa a waya ya gaya musu. Farida ta sunkuyar da kai tana ƙoƙarin danne abin da ke taso mata daga ƙasan zuciyarta ta buɗe daradaran idanuwanta ta sauke su kan Zaina. Tana faɗin tun da na sha wannan lemon da Zubaida ta saka min maganin bacci ban ƙara sanin inda na yake ba. Na dai san na lale nan saman kafet ɗin ɗaki na na kwanta. Daga can sai Zubaida ta tattara lemon da na sha daman tana laɓa ne sai ta zo ta ja ni zuwa kan bedroom ɗin. Ta min tsirara sai ta fita bayan awa biyu sai ta kira yaron da ta ba mu aikin. don da ake haɗa hotunansa da nawa ana tura ma ya musbahu yana zuwa ta mai jagora har sashi na ta kuma gaya mai yadda komai zai kankama sai ta ɗauki arif da ke bacci ta dashe shi ya fara kuka sai ta kawo shi falo ta ajiye lokacin yar aiki na bata nan ta tafi garinsu sai ta koma sashinta sai da ta bar maganin ya kusa rage ƙarfi a jikina kana ta ɗaga waya ta kira ya musbahu ta ce ya zo gida sashi na wani abu na faruwa yana zuwa ta fashe mai da kuka tana faɗin daman ta daɗe tana so ta gaya mai kullum in ya fita sai wani ya zo gidan ya shiga sashi na ya daɗe kana yake fitowa yau ma ya zo tun da ya shige bai fito ba kuma tun ɗazu take jin kukan arif faɗin haka yasa ya misbahu ya shiga sashi na da hanzarinsa yana zuwa ya ganni tsirara shi ma saurayin tsirara yana kwance ya rungume ni kamkam alama bayan mun gama shashancin mu ne muka yi bacci ya misbahu ya rude sosai ya yi kuka kamar me ya so ya kira min hukuma ne sai zubaida ta hana ta ba shi shawarar ya kira gidanmu ita kuma bari ta kira babba haruna wannan dalilin yasa ya misbahu ya kira su abba wanda dama suna garin na jimeta sun zo family house dinmu da niyyar har nan za su zo su duba ni kuma su dawo da su hasana suna gidan gwaggwazali ha suna jin kiran ya musu bahu suka ɗungumo suna zuwa sai ga su babba haruna ba bata lokaci ya musu bahu ya yi musu jagora zuwa sashi na suka iske ni cikin wannan halin wanda dalilinsa ne nake cikin wannan rayuwar sadiya